Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Litinin 16 daga watan Janairun shekarar 2023. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ga Baballe da kanun labarai. jiya lahadi wani bam da ya tashi a wata majami'a a gabashin kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ya kashe akalla mutane goma tare da jikata wasu talatin da tara rundunar 'yan sandan jihar edo da ke kudu maso kudancin najeriya ta ce ta yi nasarar kubuto da fasinjoji sha biyu da aka yi garkuwa da su a makon da ya gabata ma'aikatar lafiya ta falasɗini ta ce sojojin isra'ila sun harbe tare da kashe wani ba falasɗini har lahira a yammacin gabar kogin jordan da suka mamaye kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa har yanzu 'yan najeriya na ci gaba da kokawa akan wa'adin daina amfani da tsohuwar takardar kuɗi wanda ya rage makonni biyu shi sai da launin kuɗi mun sha yin muna central bank ba a ɗauka lokaci gajeren lokaci haka billatana a yanzu da suke ƙasa mutane jama'a ƙaruwa suke yi kuma a haka a daɗin ma ana samun matsala billatana yanzu Ɗaliban jami'a da iyaye a Najeriya sun koka akan ƙarin kuɗin makaranta da aka yi na jami'a duba da matsalar tattalin arziki da ake fama da shi a ƙasar. dama an talaka sai dai ka same shi a fce polytechnic to yau an sake dawwamar da shi a level nashi ba zai wuce secondary school ba tunda kuɗin gce ma wani sai an biya kamar kowace safiyar litinin yau ma muna tafi da shirin ciki da gaskiya wanda sarfil hashim gumal zai gabatar To amma kafin nan bari mu gyara zaba mu sha kashin farko na labaran duniya. Jama'a assalamu alaikum da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Lahadi wani bam da ya tashi a wata majami'a a gabashin ƙasar jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo ya kashe akalla mutane goma tare da jikkata wasu talatin da tara a wani hari da ake zargin masu ikirarin jihadi ne suka kai. mai magana da yawon rundunar sojin congo anthony mulishayi ya ce harin ta'addancin ya faru ne a wata cocin pentecostal a lardin kasindi da ke kibu ta arewa wani gari da ke kan iyaka da uganda ya sauya adadin farko da aka bayar da ya nuna cewa mutane biyar suka mutu inda ya ce fashewar ta kashe akalla mutane goma tare da jikkata wasu talatin da tara mai magana da yawon rundunar ya ce duka adadin biyu na wucin gadi ne amma kakakin rundunar sojin uganda a jamhuriyar demokuraɗiyyar congo bilal katamba ya faɗa a yammacin jiya lahadi cewa mutane sha shida ne suka mutu sakamakon fashewar bam ɗin kana wasu ashirin kuma suka jikkata ya ƙara da cewa maharin sun yi amfani da bama-bamai wajen kai harin kuma muna zargin ƙungiyar adf ce ta kai harin kamfanin dillancin labarai na afp bai iya tabbatar da adadin waɗanda suka mutu ba rundunar 'yan sandan jihar edo da ke kudu maso kudancin najeriya ta ce ta yi nasarar kubutar da fasinjoji sha biyu da aka yi garkuwa da su a makon da ya gabata rundunar ta ce an garzaya da su asibitocin yankin don duba lafiyarsu a hirar shi da murya amurka kwamishinan 'yan sandan jihar edo muhammad dankwara ya yi karin haske kan halin da mutanen da aka ceto suke ciki

wakilin murya amurka a yankin niger delta lamida abubakar sokoto ya rawaito cewa al'amura sun koma kamar yadda aka saba a jihar rundun 'yan sanda ta ce an kona motocin 'yan sanda biyu yayin da mahara suka kama wasu biyu dauke da manyan bindigogi a yayin harin da aka kai a kola an kashe biyu daga cikin maharin biyu tare da kama wasu aka tsare su rundunar jandarma ba ta bayyana ko su wane ne ke da alhakin kai harin ba amma kungiyoyi masu ikirarin jihadi suna kai hare-hare ga 'yan sanda sojoji da kuma gwamnatin mali kasar mali dai ta shafe kusan shekaru sha ɗaya tana fama da matsalar tsaro sakamakon rikicin yankin arewacin kasar wanda ya rikide zuwa hare-haren masu ikirarin jihadi dubban mutane ne suka mutu ɗaruruwa kuma suka tsere daga gidajensu sannan an yi mummunar barna tattalin arziki a ɗaya daga cikin ƙasashe mafi talauci a duniya. To an jima kaɗan baballe zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Yayin da rage makonni biyu a dakatar da karɓar tsofaffin kudade da aka yi musanya da su da sabbi a tarayyar Najeriya. Har yanzu dai tsofaffin kudaden ne ke ci gaba da zagayawa a hannun mutane musamman 'yan kasuwa da suke hada-hada da kudaden Najeriya da Naira wanda hakan ya haifar da fargaba a zukatan al'umma a ƙasar. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda biyu. wannan lamari dai ya haifar da tsoro a zukatan jama'a da dama na ganin cewa ana iya tafka mummunan asara na rashin samun isassun lokaci wajen musanyan waɗannan kuɗaɗe da sabbin kuɗaɗen da aka canza launuka musamman ma naira dubu ɗaya da naira ɗari biyar da kuma naira ɗari biyu wanda wayansu suka ce har yanzu waɗannan kuɗaɗe wasu ga wasu daga cikinsu kuma ba su ga wasu su ba wanda hakan ke nuna irin yawancin karancin kuɗaɗen a hannun jama'a musamman ma irin mutanen da ke hada-hada alhaji muhammad h kishani tsohon ma'aikacin babban bankin najeriya bayani. Mun faɗa cewa lokacin da suka ɗauka tun a lokacin mun tunanin ya yi kaɗan. Su suna ganin bai yi kaɗan ba amma ba mu san menene shirin su ba da za su yi a cikin sati biyu da ya rage. Wannan abin tun watan Disamba amma har yanzu akwai waɗanda ma ba su ga kuɗin ba. Don ko yara na da suke kasuwa sai su yi cinikin kwana biyu a cikin sabbin kuɗin ba za su samu ɗari biyar ko ɗari biyu ba. A wani lokaci su samu guda ɗaya ko biyu a cikin sabbin mata dubu ɗaya. To amma muna tunanin akwai matsala. Saboda shi sai da launin kuɗi mun sha yi tun muna central bank ba a ɗauka lokaci gajeren lokaci haka billantana a yanzu da suke ƙasa mutane jama'a ƙaruwa suke yi kuma a haka a daɗin ma ana samun matsala billantana yanzu abin da muke gani shine da muna ɗauka dogon lokaci bankuna suna da yawa yanzu bankuna ba su ke ko ashirin da wani ba da muna da bankuna sama da arba'in amma a duk da haka za a ɗauki da tsawon lokaci kuma a tsawon lokacin duk da haka sai ka samu wasu sun yi asara dokoki da ake a gwamnatin nan in ka duba eh, shugaban ƙasa muhammadu buhari muna eh, masa addu'a Allah ya gama lafiya shi abin da yake faruwa yana ganin zuciyar yan Najeriya duka kamar shi har yanzu ba za ka samu mutumin da zai ga maka cewa zai ga maka cewa shi shugaban kasa yana sata yana almundahana da da abubuwan jama'a ba dokokinsa in shi in yana cire dokokin ka gani wanda ne yana da niyan ya taimaki talakawa amma kuma aikin ba zai iya yi ba mutane ne za su masa mutanen da za su masa kuma ya dauke yana daukar su zuciya su kamar tashi amma kuma ya tunanin akwai wannan bambanci ko me yan Najeriya ke cewa ne game da sababbin kudaden a halin yanzu ganin cewa saura makonni biyu a dakatar da karban kudaden suna na malam Aliyu ne dama batun kudin nan mun yi magana da dadewa tunda gwamnan bankin Najeriya ya shiga siyasa abun bai yi ba ya sake dawa aiki mun san ba za a yi abun kirki ba batun kudin nan kawai an ɗauko shi ne saboda siyasa yanzu yanzu haka shi babban bankin ma ana maganan cewa ba a san ma ina yake ba ya yi tafiyansa abu ne da ya kamata buhari a yi bincike akan abubuwan da ake magana a kan shi ba wanda ya magana sanatoci shuru reps shuru gwamnoni shuru manyan jami'an tsaro ba wanda ya ce abu daya a cikin wannan abu. Um, suna na madaki jajiyaya hey, eh, wato gaskiyar magana shine mu wannan canjin kuɗi dai mu san ina ta dosa ba saboda yau saura a sati biyu gaskiyar magana shine mu yanzu idan muka je bankin ma babu wani abin da muke samu in banna tsofin kuɗi sunana abubakar musa a gaskiyar zancen shi al'amarin mu na najeriya yanzu komai ana sa siyasa a ce in ba siyasa ba ya za a ce an ce za a canja kuɗi launin kuɗin najeriya har kusan wata uku amma kuɗin baya circulating kuma har yanzu ka je bank sai a baka tsohon kuɗi ana cewa kuma saura mako biyu rage wasu 'yan najeriya kenan ke ci gaba da tofa albarkacin baki su game da sababbin kudade da aka canza launi da kuma ke fama da karancin su a Najeriya a halin yanzu wanda ake sa ran za dakatar da musanya wannan kudade a ranar 31 ga watan Janairun wannan shekaran kamar yadda gwamnatin tarayya ta ɗebar Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. To da a gaida Haruna Dauda biyu da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. sannan kuma ana iya sauraren shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da facebook da twitter da ma instagram yanzu ko ga baban da ci gaban labaran duniya ma'aikatar lafiya ta falasɗina ta ce sojojin isra'ila sun harbe tare da kashe wani ba falasɗini har lahira a yammacin gabar kogin jordan da suka mamaye mutuwar ta jiya lahadi ita ce ta baya-bayan nan a rikicin da aka shafe watanni ana gwabzawa tsakanin 'yan isra'ila da 'yan falasɗinu rundunar sojojin isra'ila ta ce dakarunta sun buɗe wuta a lokacin da wani fasinja da ke cikin wata mota da ake tuhuma ya yi ƙoƙarin ƙwace makamin wani soja sai dai wani ganau ya ce an fito da mutumin daga motar aka harbe shi a lokacin da yake ƙoƙarin kare kansa an kwashi watanni ana zaman ɗarɗar a yankin da suka mamaye inda sojojin isra'ila suke kai samamin kame a dare na dare tun daga lokacin bazara na bara Isra'ila ta ce samaman na da nufin kakkaɓe ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai. Falasɗinawa dai na kallon su a matsayin wani mataki na ƙara ci gaba da mamayar Isra'ila. Daga ƙarshe, hukumomin Taliban a Afghanistan sun faɗa jiya Lahadi cewa wasu maharada da ba a san ko su wane ne ba sun harbe wata tsohuwar 'yan majalisa tare da mai tsaranta a gidanta da ke Kabul babban birnin ƙasar. An zaɓi Mursal na Bizada. mai shekaru 32 a matsayin 'yar majalisar dokokin kasar kafin kungiyar taliban mai kishin islama ta kwace mulki daga hannun gwamnatin afghanistan da ke samun goyon bayan kasashen duniya a watan agustan 2021 yayin da dukkan sojojin neto da amurka ke jagoranta suka fice mai magana da yawon 'yan sandan kabul khalid zadran ya ce wani dan wani 'yar majalisar da aka kashe shi ma ya ji rauni a harin da aka kai da safiyar jiya lahadi zardan ya ce an ci gaba da gudanar da bincike mai tsanani kan lamarin domin kama waɗanda suka kashe su domin a gurfanar da su gaban kuliya 'yan uwan na bizada sun yi kira ga gwamnatin taliban da ta kama waɗanda suka yi kisan suna masu cewa ba ta da abokan gaba labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma bari mu sake waiwayar mu. biyo bayan karin kudin makaranta da jami'o'i a najeriya suka yi a faɗin ƙasar iyayen ɗalibai da ba ɗaliban suna kokawa akan batun ƙarin kuɗin na makarantar har ma wasu daga cikin iyaye na ganin cewa 'ya'yansu ba za su iya kammala karatun jami'a ba a ƙasar lamarin da ya sa wasu iyaye da ɗalibai a jihar adamawa suna kokawa kanin suna kira ga gwamnatin ƙasar da su dubi wannan al'amari da idan rahama ga dai salisu muhammad garba da rahoto akan haka. biyo bayan da ɗaliban jami'o'i a Najeriya suka gama hutu na ƙarshen zango a Najeriya sun ko koma makarantun jami'o'insu domin ɗaukan darasi na kwasa-kwasan da suke karantawa a kowace jami'a a Najeriya. Daga bisani kuwa hukumomin jami'o'i a Najeriya suka fito da jadawalin ƙarin kuɗin makarantu a ƙasar al'amarin da ya janyo iyayen yara kokawa da ma ɗaliban da suke karatu a jami'o'in suka koka kamar da yadda Muhammad Usman wadda ke zama shugaban ɗaliban jihar Adamawa da ke gudanar da karatu karatu a jami'ar Jigawa wanda ya ce. Sun zo sun ƙara kuɗin makaranta koma ɗari da wani abu wanda kashi saba'in kin ɗalibai na wannan jami'an ba su iya biyan wannan kuɗin makarantar ba. Eh, wasu su suke ƙoƙarin ma su je su ciyar da gidansu da leburanci sannan kuma su ƙara zuwa su biya kuɗin makaranta. To a yanzu kuma gashi abubuwa suna tsada sannan kuma an ƙara wannan kuɗin makarantar ɗalibai da dama dai suna ta ikirarin ma barin makarantar da su. Ita ma dai Sa'adatu Muhammad ɗaliba ce a jami'ar Maiduguri kuma mazauniyar jihar Adamawa wadda ta ce a halin yanzu dai wannan al'amari ya sa su tararradi tare da zallumin cewar koma karatun nasu ya tsaya da haka kenan. Tsara kudin makaranta mun girgiza sosai yanzu ɗalibi zai koma makaranta kudin makaranta daban kudin mota daban kudin biyan hostel daban kudin abinci komai sai ya saya ga kuma da ce assignment akwai kuma akwai kudin sayan handout ai wannan ya yawa Allah dan annabi su duba lamarin nan a gyara a taimaka kama dalibai. Su ma dai iyayen dalibai masu biya wa 'ya'yansu kuɗin makaranta a Najeriya sun koka tare da nunin cewar wani al'amari dai ya sa su cikin halin ha'ula'i in ji Hajiya Maryam. A ran da yaron nan ya zo ya gaya min wannan maganar ban iya na yi bacci ba. Tuya nake yi ka kalle ni nan ka zo ka same ni kuma a wurin da nake aiki kuma da idon ka ka gani ka ga iya jari na dai ba wani abun da za a zo a gani ba ne. Amma da haka nake tallafa don in gani ni kuma yaro na ya zama wani abu nan gaba. Amma gwamnati kuma sun zo sun ƙara kara mana kuɗin makaranta tun ranar da yaro na ya gaya wani abun jini na hawa yake kullum ina ji asibiti sai an ce jini na ya hau. shi ma dai malam garbajo adamu wanda aka fi sani da garbajo ya ce dai karatun dan talaka a jami'a a najeriya yakan iya zama da wuya akan wannan kari da aka yi. dama dan talaka sai dai ka same shi a fce polytechnic to yau an sake dawwamar da shi a level nashi ba zai wuce secondary school ba tunda kuɗin gce ma wani sai an biya wasu gwamnoni sai sun biya kuɗin amma yau an wayi gari inda talakan yake samun 5 credit ya tafi an zo an ce kudin makaranta dubu ɗari biyu da which is gwamnati ta zuba ido amma mun bata lokaci shi mai girma shugaban ƙasa ba wanda isa tinkare shi da maganan nan yadda ya san talaka suka hoɓɓasa aka tura masa kuɗi scratch card yau a ce ya zo yana faman sakawa talaka da wannan abun. To shi kuwa jami'in hurɗa da jama'a na jami'ar Modibo Adama da kenan nan Yola Muhammad Julde wanda ya ce. wai an yi shi ne don saboda musguna wa kowa ba sai dai don saboda yadda jami'an za ta ci gaba da ba da koyarwa ga ɗalibai da inganci muna so su san cewa ba wai an yi ne don saboda musguna wa kowa ba. Wasu jami'ar kuɗin makarantar ya kai dubu ɗari biyu da hamsin wasu kuwa dubu ɗari da saba'in da biyar wasu kuwa dubu ɗari biyu da ishirin lado salisu garba muryar amurka daga adamawa a najeriya. a gaida muhammad salisu garba lado da wannan rahoton kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc a kan mitoci 16 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar za a iya saurari mu a tashar mu ta VOA afirka kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin saurarin shirye shiryenmu Yanzu ko ga shirinmu na gaba. jama'a salamu alaikum masu raro barkamu da sake haduwa a wani sabon shiri na ciki da gaskiya shirin da ke bin kadan mutanen da aka zalunta don kare 'yancin dan adam a yau za mu daura kan batun zargin hukumar efcc da babban bankin najeriya cbn kai rike makudan kudaden wani dan kasuwa ba tare da wani dalili ba kasance da mu cikin shirin sunana sarfil hashim gumel A shirinmu da ya gabata mun kamo korafin wani tsohon babban attajirin man fetur mai suna Muhammad B. Alhassan, wanda ya mallaki kamfanin Fahama Global Investment da aka yi wa rajista a shekarar 2013 don yin ayyukan injiniya da haƙar man fetur da iskar gas. Kimanin shekaru bakwai da suka wuce, Muhammad Alhassan ya ce hukumi a Najeriya lokacin mulkin tsohon shugaban EFCC Ibrahim Magu sun rike masa makudan kuɗaɗen da ya ta tarawa har suka kai tiriliyoyin naira kuma kuɗin na shigowa najeriya ta hanyar dala daga hada-hadan man fetur da yake gudanarwa a ƙasashen larabawa har ma da amurka a yau alhassan zai fara tambayar da aka yi masa ta cewa asusun banki nawa yake da su? Eh, asusu na nake da shi. Ina da asusu a bankuna manyan banki na Najeriya sun kai kaman guda bakwai. ina da shi a uba ina da asusu daya gurin na kamfani ma ina da shi a first bank ina da shi a polar ina da shi a union bank ina da shi a zenith bank wa ina da shi kuma a cikin access bank yana yanzu nan da kuma eco bank da personal account na da waɗansu su kuma a cikin polar da kuma facebook din sauran banda wanda yake dauke da sunan ka muhammad bai hassan sauran suna dauke da sunan wannan kamfanin naka ne da na ga takardu fahamu din tabbas bayan personal account kan shine service the personal quarrel suna dauke tare da Muhammad B Alhassan wannan B Muhammad Babu J Alhassan kuma sauran manyan waɗannan bankuna na Najeriya guda bakwai duka na kamfani ne to abin da ya kawo min bakin ciki Muhammad nan service account ne in za kama a kama ko kuma sun gama bincike duk abin da su yi kuɗi nan ba na sata ba ne an gama bincike kuɗi nan kuɗin halas ne to menene ba zai sa a sa ko personal account service account na duk na samu shi abubakar malami na kai mai korafi cewa fa ina jin yunwa iyalina suna jin yunwa ma'aikatana suna jin yunwa kuma ga halin da na shiga halin kakanin kaka ya za a yi har yau nan yau shekara bakwai a ce wai ko akan ɗaya ba bani ko naira baban ba mun bashi su mun yawa waɗannan so suke so su kashe mutum ne ko ya ni ban gane ba sai yasa ni na bi kafa na bada akuri a gaya mun laifi na guda ɗaya da na babu laifi to saboda haka shi yasa nake kira tare da kungiya da manyan kasa da na najeriya da na waje a kamun agaji na riga takardu da aka rubuta na gama gudan kudade ne ina so ka haskawa waɗanda za su saurari wannan zantawar ya yanayin adadin yawan kudaden nan ne ko da a takaice eh gaskiya ni zan iya ce ma kudaden ne masu nauyi wanda in mutum in ba ka in ba ka ka duba ka duba ka ganda idanunka ko kuma yanda na kama a rubuce gashi a cikin takardu black and white ka gan shi a rubuce da kuma aikon da na yi shi yasa kudade ne masu girma kudade ne wanda zai taimaka mini ya taimaka ma kasa bunkasa ayyukan ko amma ba na so ina jani jaka tare tare da su saboda kudaden na suna diya din a Najeriya a Najeriya yawan su ya kai nawa ne wasu biliyoyi ne tiriliyoyi ne ko nawa ne eh kudaden kudaden kudaden waje ne sai ya hada da kasashe da ce ko su dollar akwai su pound sterling akwai kuma su euro a ciki kuma akwai naira din amma akalla a ce zai ke kamar account ɗaya zan iya kimanta ko irin triliyan uku zuwa hudu haka a lalle babban kuɗi ne ana maganan triliyan ai kaga kuɗi ne manya-manyan kuɗaɗe tabba kuɗaɗen manya-manyan kuɗaɗen ne shi yasa ba na son na ambata sunan kuɗaɗen saboda wato mana a naira ne ko kuma a dala ko kudaden waje eh to a da na gaya maka da a naira ke ko oh, a naira ne a naira wanda na gaya ma wannan to oh, amma kudaden yawancin su da yake daga kasashen waje ne ana biyan su da kudade ne na ketare tun da ka kawo da fam ne da dala eh akwai pounds akwai akwai euro akwai dala da kasashen duniya ke biya kuma ka ga wadannan takardun na nuna maka akwai wanda suke biya a dala akwai wanda suke biya pound ko wanda suke biya euro ko kuma wani naira na kasar nan da ne Ɗan majalisar wakilan Najeriya, Honorable jika Zaure ya ce zai zauna da duk waɗanda suke da ruwa da tsaki kan riƙe waɗannan kuɗi don duba yadda za a damƙa mai su kayansa. Ina kira da gwamnatin Najeriya mai girma shugaban ƙasa ya sani wannan bawan Allah ya kawo mun takardu mun zauna da shi na ga takarda ya sanar da EFCC ya sanar da jami'ai kuma sun faɗa mun cewar an yi bincike an aika wa fbi an aika wa interpol an eh, eh, nfiu sun yi bincike wannan mutumin hada-hadan kasa da ƙasa yake cinikayya ta, ta mai ake bashi haƙoƙinsa ya tara su har suka kai kusan tiriliyan sha bakwai yana turo kuɗinsa a hankali suka taru da kuɗi suka zo najeriya ya je faɗa efcc ya yi da kiliyarin kuɗinsa ko ina da akawun ɗin shi a bankuna wajen guda shida ko bakwai aka rurrufe wannan kuɗaɗe a ƙarshe ya yi ya yi sun yi binciken efcc sun kama shi sun sake shi sun yi bincike sun aika ƙasashen waje an ce kuɗinsa ne halakinsa na kasuwanci ba su samu wani laifi a ciki ba ni ya zo ya same ni ya ce in kokari in je in faɗa mai girma shugaban ƙasa ya yi alkawari zai ba gwamnati tiriliyan uku a matsayin haraji kyauta domin saboda janar muhammadu buhari a rage mai bashin da zai ci na ƙasa saboda haka ina kira da a gaggauta kiranmu a kan wannan bawan Allah da aka tare masa tiriliyan kudu kudinsa tiriliyoyi ya yi alkawari zai ba gwamnati maimakon mu je mu ci bashi a bashi kudinsa kudinsa ne na halak. Wato ma'ana gwamnati ma za ta iya karuwa daga waɗannan kudin kenan har haka. Ya yi alkawari zai ɗauki tiriliyan uku zai ba gwamnati a matsayin haraji da kuma gudunmawa saboda ya ga gwamnatin tana buƙatar kudin. Amma dai duka takardun da ya kawo hada-hada ce ta ƙasa da ƙasa rasha in america ƙasashe yake harkar mai yana samun la'adarsa ta daloli a haka ya tara kudin shi in dollars wanda in ka ribanya su su ne suka kai kusan tiriliyan sha bakwai kuma an yi bincike duka sun aika ko ofis din shi ministan shari'a sun aika sun bincika har yau ba su samu mutumin nan da laifi ba amma kuma an rike mai kuɗi an hana shi kamar so ake a kwace kuɗin ko a cinye kuɗin don haka nake kira ga mai girma shugaban kasa ga wani bawan Allah zai ba gwamnatin tarayya tiriliyan uku amma an ki faɗa masa an ɓoye a bincikenmu mun hango kuɗaɗen a wasu bankuna mun neme su mun ga kuɗi tiriliyoyi ya tabbatar mana kuma ya kawo takardu kasuwanci ya samu sa har ya tara su tsawon lokaci amma kuma gwamnati ta tare mai an ki faɗa wa shugaban shi shine ya ce in faɗa wa shugaban kasa. a shirye yake kudinsa ne na halak amma yadda ya ga gwamnati ba kuɗi zai ba da gudunmawa tiriliyan uku zai ba gwamnati kyauta amma a bashi haƙƙinsa domin ya zo ne ƙasa don ya yi juya kuɗi ya yi investment a ƙasa yana so ya gina kamfanoni ya yi gas plant ya yi abubuwa da za a ƙaru a ɗauki ma'aikata so ina kira da wannan abu ne mai kyau da lalle lalle gwamnati zo ta zauna akan wannan abu domin babawan Allah nan kudin sa wato in an duba mamar guda jika zaure dole ma ai a bincika irin waɗannan makudan kudade sai dai kawai idan an gano cewa ta hanyar halal aka same su eh to kamar ni ma ka san duk inda rashin gaskiya yake bana nan takaddun da ya kawo mun sun nuna mun ga kamfanonin da ya yi hada-hadan mai ana hada-hadan mai lita miliyan kaza miliyan 200 miliyan 300 litoci miliyan 200 miliyan 300 to kaga lita miliyan 200 lita miliyan 300 ko naira dala ɗaya ɗaya kake ci ai ka samu naira miliyan 300 naira miliyan 300 din nan in ka tara ta trillions of naira ce a Najeriya saboda haka na ga takaddunsa kudinsa ne kasuwanci ya kuma to ya kai ma EFCC da su NFIU da duk wasu da shi ofis din eh, eh, ministan shari'a duk sun yi bincike sun ga mutumin nan kudinsa ne na halak kawai yawan kudin aka gani aka rike kudin an hana shi kuma shi yanzu da ya gwamnati ma tana cin bashi ya tausaya saboda ya ce alfarma shugaban kasa zai ba gwamnati tiriliyan uku kyauta a bashi kudinsa haƙƙinsa ne gumunsa ne kaga babu dalilin da za a rike masa kudi. Hukumar EFCC ta bakin kakakin ta Wilson Ujeran Tashi da filin ciki da gaskiya za ta gudanar da bincike kan batun don gano gaskiyar abin da ya faru tare da alkawarin sanar da wannan shiri sakamakon binciken haka kuma za mu ci gaba da tuntuɓar dukkan masu ruwa da tsaki kan wannan batu masu sauraro a nan shirin zai taka birki sai kuma mako mai zuwa idan mai duka ya kai mu yanzu a madadin abokin aiki na nasara da mai hikaya ni sarfil hashin gumar ke cewa mu kasance lafiya to madalla a gaishe ka da wannan ne kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma a takaice to baba ga labaran a takaice jiya lahadi wani bam da ya tashi a wata majami'a a gabashin kasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo ya kashe akalla mutane goma tare da jikkata wasu talatin da tara a wani hari da ake zargin masu ikirarin jihadi ne suka kai mai magana da yawon rundunar sojin congo anthony mualishayi ah, ya ce harin ta'addancin ya faru ne a wata tocin pentecostal a lardin kasindi da ke kibu ta arewa wani gari da ke kan iyaka da uganda ya sauya adadin farko da aka bayar da ya nuna cewa mutane biyar suka mutu inda ya ce fashewar ta kashe akalla mutane goma tare da jikkata wasu talatin da tara mai magana da yawon rundunar ya ce duka adadin biyu na wucin gadi ne rundunar 'yan sandan jihar edo da ke kudu maso kudancin najeriya ta ce ta yi nasarar kubutar da fasinjoji sha biyu da aka yi garkuwa da su a makon da ya gabata rundunar ta ce an garzaya da su asibitocin yankin don duba lafiyarsu rundunar 'yan sanda ta ce an kona motocin 'yan sanda biyu yayin da mahara suka kama wasu biyu dauke da manyan bindigogi a yayin harin da aka kai a kola an kashe biyu daga cikin maharan tare da kama wasu aka tsare su rundunar jandarma bata bayyana ko su wane ne da alhakin kai harin ba amma kungiyoyi masu ikirarin jihadi sun kai hare-hare ga 'yan sanda sojoji da kuma gwamnatin mali kasar mali dai ta shafe kusan shekaru sha ɗaya tana fama da matsalar tsaro sakamakon rikicin yankin arewacin kasar wanda ya rikide zuwa hare-haren masu ikirarin jihadi to duka-duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu sai kuma idan allah kai mu a mu na hantsi wanda zai zo a daidai karfe 8 agogon najeriya niger kamaru da chadi wanda ya daidai da agogon gmt da gana karfe bakwai kenan za ku ji mu dauke da wani sabon shiri yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da kuma jumbe hamza da ya shirya ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan safiya mr carl baba ya ko makeri ne daga nan birnin washington dc nake sallama da ku a huta lafiya salamu alaikum